يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda yake nan sakkwato birnin shehu yau muna maricin laraba haka ne ko 24 ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da 29 ga watan jun na shekara ta 2016 alhamdulillah jiya mun kammala tafsirin suratu maryam kuma yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu shiga suratu taha da fatar Allah ya mana muwafaka da sawaba ya sa mu yi aiki da abin da za mu karanta ya sa ya zama hujja a gare mu Allah ya sanya mu ciwon da yake wutawa a cikin wannan wata mai albarka kasancewar masallaci ya cika ginjim da masu itikafi da kuma wasu takardu da aka rubuto ana neman bayanai game da itikafi na ga yana da kyau mu tsokaci takaitacce dangane da magana itikafi itikafi sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam wadda ta zo a hadisin ibn umar radiyallahu anhuma wanda yake ce itakafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ashr al-awakhir min ramadan wa takafa azwajuhu ba'dahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan kuma bayansa iyalansa su ma matansa sun yi akwai wata shekara da ya so ya yi ya fara sai matansa ya ga kowace a kafa ma wannan rufa ana a kafa ma wannan rufa anan saddan lizzari'a don ya hana su yi sai ce shi ya fasa itikafin yasa aka kwance masa tasa rufa amma wannan shekaran sai da ya itikafin kwana goma na karshen shawwal wanda ya sa malamai suke tattara to menene hukuncin ramadan eh, itikafi tunda har manzo Allah ya ranka shi sai su ci kenan idan ka shiga ya zama maka wajibi amma mafi gaskiyar magana mafi ingancin magana shine ko ka shiga bai zama wajibi ba yana nan mustahabi kana iya warware shi lokacin da uzurin warwarewa ya kama ka don haka itikafi sunna ce mustahabbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al'ummar musulmi mutanen kirki suna ci gaba da yi akwai asarin eh, huzaifa ibn yaman wanda ya nuna ba a itikafi sai masallatai manya guda uku masallacin makka da na madina da na baitul maqdis to idan wannan hadisi ya inganta tunda akwai sabanin malamai idan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga huzaifa ba to yana nufin kamalar itikafi itikafi babu sanda ake sa a kammali kamar a wayannan masallatan saboda su kadai ne suke da ninkin ladar sallah ko ba ga watan azumi ba makasudin itikafi babba shine tsarkake zuciya shine neman kusanci da Allah ka shagaltu da ubangiji ka bar jama'a ka ɗebe kewa da shi maimakon mutane don ya ɗebe maka kewa ranar da baka da mai ɗebe maka kewa ranar da za ka shiga kabari ka kwanta kai kaɗai. babu filo babu carpet bale katifa bale blanket babu bargo daga kai sai likafani sai aikinka sannan abu na biyu tabbatar da manufarsa ta yankewa al'itikaf yana nufin dukufa ga abu asalin kalmarsa ta larabci abinda allah ta'ala ce ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun su mushrikai ya akufuna alal asnam ya akufuna ala asnamin lahum suna dukufa a kansu wa anta ta'takifu fi baitin min buyutillah wa tanqati'u minan nas li tattasila billahi azza wajal da haka yanke sadarwa ne da jama'a ka dawo ma Allah shi yasa daga cikin manya manyan ladubba shine ka karanta duk wata sadarwar da bata zama dole ba kada ka fita masallacin da ka shiga itikafi sai da lalura kada kai hulɗa da kowa sai bisa ga lalura babu laifi kai magana da wani babu laifi wani ya kawo ma ziyara mata annabi sallallahu alaihi wasallam kawo masa ziyara yana tikafi su dan taba magana su fita ya raka su ba ya fita masallaci sai tsaya daga cikin masallaci kenan babu laifi ka buga waya ko a bugo maka amma ya zama fi hududin darura wanda baya da wani kasuwancin da ya ajiye da yake yi can waje baya da wasu iyali da ya aje masu jiransa baya jiran wani sako wanda dole ne to kamata wai sai ta zama kashe a lokacin da ya bukata sai ya kunna ya yi amfani da ita wanda kuma yake a'a yana da iyalin da zai yi koyaushe a kira shi a ce yaro ba lafiya a ce cefanen da ka bari ya kare ko dai wani mai kama da wannan shi kuma ya sanya ta silent sai zama akai akai yana sanin in an neme shi in ba a neme shi amma duk kufa ga waya da shiga whatsapp da facebook da twitter da linkedin da wannan da wancan to wannan bai cikin ladubban itikafi kenan baka yi baka yanke daga jama'a sannan daga cikin ladubban itikafi mutum ya rika tashi cikin lokaci domin raskar sallah ta farilla da ta nafila misali salatul qiyam ka tashi minti ashirin ko minti talatin kafin lokacin ka yi alwala ka yi shiri ka zo ka jira ta Tubare farin laisu a zahar minti talatin kafin a kira sallah ya kamata kana jiran sallah la'asar haka magariba haka isha'i haka asuba daman ka gama sahur da wuri ka zo ka zauna kana tilawan ka sannan ne za a yi kira sannan a tayar da sallah kowace sallah ya zan kai za ka jiranta sannan daga cikin ladubba yawaita na filfili iri daban-daban ka yawaita su ka yi nafilfilin sallah ka yi nafilfilin istighfari ka yi salati ka hada da hailala subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sannan ka rike kanzun min kunuzil janna taskar aljanna dashen aljanna shine la haula wala quwwata illa billah ka yawaita faɗan waɗannan lokuta daban-daban sannan ka rike sunnoni na kowane lokaci sunnatul wudu duk tsawon zaman kai tukafi kar a yi lokacin da baka alwala baka da alwala in ba bacci kake duk sanda za ka shigo da cikin masallaci kake ladabin masallaci ne ka shigo shi da alwala sannan ladabin masallaci ne duk sanda ka shigo kai nafila raka'a biyu wannan yana da cikin ladubba sannan ladabin addu'o'i na lokaci addu'ar cin abinci addu'ar yin bacci addu'ar tashi bacci addu'ar shiga makewayi addu'ar tashi cikin dare da ire-irensu sannan daga cikin ladubban itikafi kula da yanayin zamantakewa da sanin ya ya kamata mai hulɗa da juna ana sanin mutum ne in aka zauna da shi ana iya ba da shaida kanka da in aka yi tarayya da wannan kadai tarayya ta itikafi tana iya sa a ba da shaida kanka na kirki kake ko ba na kirki kake mai haƙuri kake ko mai yattu kake nan take ka fusata nan take ka saki maganganu ya kamata ka sayar da kake zama da jama'a dai da kake hulɗa da su babu laifi idan ta kama kai ma dan uwanka nasiha dan uwa ina ga da kayi haka da yafi yin haka da kai dan uwa ina laifin da ka ɗauki bokitin nan maimakon wancan dan uwa nan inda ka aje butan nan kuwa yayi daidai kaga nan inda ka ci abincin nan wurin da mutane ke sallah ne ko mu tashi mu koma gindin bishiyar can don ka ci abinci wato kai masa nasiha amma ta zamo cikin ladabi da sassautawa sannan babu laifi a lokacin itikafi kai mutala'an wani abu daga cikin ilimi wanda kake da bukata da shi musamman cewar wannan wata watan alkur'ani ne babu laifi ka dan riko wani littafi na tafsiri kamar tafsirul karibin rahman ko raddul azhan ko wani littafi daga cikin tafsirai kana ɗan duba ma'anonin Ƙur'ani a wannan watan na alkur'ani kana tadabburin sa babu laifi ka halarci wannan majalisi na tafsiri da muke amma idan ana tafsiri wani masallaci daban a baya baka tashi kana yi tikafi nan ka tashi ka je ka can ka saurara shi yasa ah, babban faƙihin wannan zamani muhammad ibn salih al-usaimin allah ya masa rahama har zuwa shekaran da ya rasu yana itikafi a masallacin ka'aba amma kuma can sama ta hudu yana ba mu darasi kullum bayan qiyamul bayan tarawih tsakanin tarawih da qiyam yakan ba da darasi na awa ɗaya inda bayan ya gama darasi kuma aka yi masa fatawoyi shine har wata shekara ya yi rashin lafiya kuma ga lokacin ya yi yana asibiti ya ce lallai sai an kai shi ya yi darasi babban mutum ne likitoci ba su a saba mai suka ce a ɗauko shi da ambulance aka zo bakin harami ya za a yi suka ce lallai ba zai yi a kwance masa abubuwan da aka sa masa to ya za a shiga da shi takaddamar ta yi nan take sai aka samu halli sai masallaci harami suka jona da shi yana cikin ambulance yana ba da karatu mutane suna can suna saurari malam jabir ya ce min ya halarci wannan karatu ne kuma ina da wannan labarin na karanta shi a rubuce so babu laifi a yi darasi amma ba tare da mayar da shi ya zama shine juddadin ba shi yasa kuka ga mun hana yi nasihohi da yawa da zo da asuba mun ba da dama an yi babu laifi bayan kwana biyu a koma ba da wata dama amma za a ce kowace sallah tashi a ta ta wa'azi ba wurin wa'azi ne muka zo nan wurin eh, ana zama ne na ibada ana zama ne na yankewa daga jama'a da komawa ga allah maɗaukakin sarki so a yi kokari a ci moriyar lokuta musamman lokuta masu alfarma da daraja kaga wanda yake kasuwa misali ba ma zai san cewa rana ta kusa faduwa ba amma kai da kake masallaci ka sani kuma ka san lokaci ne mai tsananin tsada tun ma ba a ce ran juma'a ba wanda yake gida in ya gama sahur yana hada hada da yayi wannan wannan kafin ya tashi je masallaci lokacin ya wuce maki kai kana nan cikin masallaci da ka gama sahur wannan lokaci shine lokacin suhur wa bil ashari hum yastaghfirun sai ka je kai ta istikfari kai ta hailala kai ta karatun alqur'ani wato mu istiglalin kowane lokaci musamman tsakanin kiran sallah da kama mun sa minti goma kowace sallah saboda kasar nan ba a saba ba da mun sa yadda ake sa saudiya saudiya minti 25 ne ga asuba minti 20 ne ga sauran salloli minti goma zuwa sha biyar ga magariba to amma mun sa minti goma wannan minti goma ka tabbata daga sanda lada ya ce la ilaha illallah kai nafila kana da minti takwas wannan minti takwas ka ci moriyarsu in ka lissafa kana da minti arba'in kenan kowace rana sallah biyar saboda haka masu itikafi ku kula ku yi kokari lokacin ku ya zama mai amfani gare ku Allah kai mana muwafaka Allah ka samu dace Allah ka karbi aikin mu ka samu cikin wanda ake gafarta ma cikin wannan wata bismillahir rahmanir rahim طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

بينهما وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى على رب بك يهدي من سو سايكي كوما ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجأر بالقول فإنه يعلم السر wannan sura ana kiranta suratu taha saboda ta fara da faɗin taha ma anzalna ƙur'ana alqur'ana litashqa wannan sura tana daga cikin surorin makka kamar yadda muka ce duk suran da ta zo da alhuruf almuqatta'a to surar ina ce makkiya ce sura ce makkiya amma malamai suna da mabambantan ra'ayoyi dangane da ma'anar taha dinnan kusan duk cikin alhurufin muqatta babu inda sabani yake da karfi kamar anan domin ba dukkan malamai ne suka yadda cewa taha yana cikin huruful muqatta'a wasu sun ce a ba huruful muqatta'a bane ba kaman qaf da hamim bane daga cikin ra'ayoyi masu karfi ko ra'ayin da fi kowane karfi shine ra'ayin ibn abbas da mujahid da ikrima da alhassan basri da sa'id ibn jubair da Aqa babban malamin makka ibn abi rabah da malamai da yawan gaske suka ce ma'anan taha shine ya rajul ya kai mutum ya kai wannan bawan allah sun ce yare ne na kabila daga cikin kabilun larabawa ana kiransu bani ak ibnu adnan idan ka ce musu ya rajul ba za su ma gane abin da kake faɗi ba sai ka ce taha kuma a waƙoƙinsu akwai wannan kalmar akwai da ke da da'autu bi taha fil qitali falam yujib فخفت عليه أن يكون مؤملا أو أن يكون أن يكون بنا أن يكون نجم موائلة من الموئل موائل دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون أن يكون موائلا kaga da autu bi taha na kira shi na ce ya kai wannan ya kai mai tafiya ya mutum ya rajul abin da ya sa wannan ra'ayi ke da ƙarfi saboda an same shi a larabcin na biyu saboda malamai jigajigai na tafsiri sun fi goma waɗanda suka faɗi wannan suka ce shine ma'anansa don haka ya rajul ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ya kai mutum ba mu saukan ma qur'ani don ka sha wahala kenan ba da annabi ne ake magana ba ba haɗin ana nufin kowane mutum an sauko da qur'ani don a karanta ma mutane ba don su wahala ba a don su ji daɗi amma wasu malamai suka ce a'a taha nan da manzon Allah ake kuma nida'i ne kira ne amma ana nufin ya habibi ya kai masoyi masoyina ma anzalna alayka alqur'ana tashka? ba mu sauka maka qur'ani don ka sha wahala ba suka ce kabilan tayye suna amfani da kalmar taha da wannan ma'anar ya habibi nida ma'a talattuf kamar da yake cewa inna safahata taha fi shama'ilikum la barakallahu fil mala'ini taha wa ya habibi ya kai masoyina to akwai ra'ayoyi masu rauni kamar ra'ayi masu cewa sunan annabi ne taha sunan annabi ne yasin sunan annabi ne ka zaka ji suna sa taha nan ba mu cika yi ba ko a najeriya ba mu cika yi ba amma kasashen gabascin afirka suna yi kamar eritrea burundi djibouti uganda kana jin tsaha da yawa a wurinsu akwai wanda suka ce wannan ra'ayi yana da rauni kamar da malam shinkaiti yake cewa rahimahullah akwai wanda suka ce nida'i ne annabi ake kira amma kamar abbreviation ne aka yi an takaita ne taha ya ya hadi shi ma wannan ra'ayin baya da karfi saboda kusan ba wani dalilin da zaka ce qur'ani ya abrogation nan bai saba da shi ba akwai wani ra'ayi da suka ce shi ma umarni ne ga annabi taha suka ce wai annabi yana sallah yana ɗage kafa guda ɗaya sai Allah ya ce mishi taha saukar da kafarka ta'il arda kusa abin da ya sa wai saboda yana shan wuya yana dadewa yana sallan dare kamar yana na Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu annabi yana tsayuwan dare har sai kafafunsa sun yi faso sai sun tsatsage saboda tsananin kaga irin wannan ba mamaki ka daga kaba ko <coughs> to shi yasa da Allah ta'ala ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukan maka qur'ani dan ka shawaya ba malamai sai suka bashi fasara irin. wasu ka ce wannan wahalan da yake ta sallan dare ne Allah ya ce masa a'a ka sassauta ma rayuwarka wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin addinin ku ba wahala a ciki yuridu Allahu bikum bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake so gare ku baya so tsanani don haka ka dan rage wannan ibada da kake ma anzalna alaikal qur'ana litashqa wasu malamai suka ce a'a ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu sauka maka qur'ani dan ya wahalar da kai ba yana nuni zuwa ga irin damuwar da annabi yake shiga akan kafirai sun ƙi gaskata shi mun karanta wannan cikin suratul kafi ko fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa aw ta'ala la'allaka baqi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin a wani wurin masu sai da Allah ya ce su fala tazhab nafsuka hasarat kar ka kashe kanka wurin damuwa da cewa sun ki imani ka sassauta ma rayuwarka sai suka ce to shi ake nufi anan ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukan maka da qur'ani don ka sha wuya ka kashe kanka don bakin ciki akan wasu sun ki imani a'a ka bari su rika addinin suka rike naka lakum dinukum waliyadi illa tazkiratan liman yakhsha wannan qur'ani mun saukar maka da shi ne domin ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah duk wanda ake karanta masa ƙur'ani bai jin tsoron Allah to wannan shi an riga an gama da shi an kakkaɓe al'amarinsa ya zama gawa baya da rai amma duk wanda adda rayuwa idan ana karanta ƙur'ani zai ji zuciyarsa tana motsawa zai ji cewa lalle yayi amanna da wannan abin da ake karantawa Tanzila mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula wannan ƙur'ani saukakke ne daga wa daga wanda a sama wanda shi ya yi ƙasa ya yi sammai mimman khalaqal arda saukakke shin jama'a daga ƙasa ake saukar da ko daga sama to wanda ya saukar da shi yana yana kenan sai ce tanzilan saukakke ne mimman khalaqal arda ya zo daga wurin wanda ya halitti ƙasa was samawati da sammai al'ula mafi ɗaukaka kamar anan Allah tabaraka wa ta'ala yana nuni da cewa saman ma kashi kashi ne akwai wasu saman wasu kuma wannan shine abin da ilimin kimiyya ke tabbatarwa cewa duk saman da ka sani akwai wata sama sama da ita da haka as-samawati sab ba su Allah ke nufi anan ba wasu sammai waɗanda suna sama da su mun taɓa muku bayani a wani lokaci can baya cewa samman nan bakwai gaba ɗaya keta su muke da jirgi lokacin da muke tafiya to amma al'amari ne na gaibi babu wanda ya san hakikaninsa bidabt sai dai ya kamanta ko ya kwatanta to idan ku waɗannan su ne mai to ai sama da su akwai majarrat akwai kawakib akwai duniyoyi barkatai babu iyaka sai Allah ce to duk waɗannan sammai da ke sama to Allah shine ya halicce su ba su suka yi kansu ba ba haka kawai suka samar da kansu ba kallon yanayin tsarin tafiyar su kansa yana tabbata maka yin su akai domin duniyoyin da ke akwai sun kai tiriliyoyi, kuma kowace gudu take yi kuma kowace kewaya take yi sannan babu wadda ta taba cin karo da wata kaga shi wannan aikin Allah ne kawai ar-rahmanu ala al-arshi stawa ubangiji mai rahama shine yayi samman nan ya yi ƙasa sannan kuma shi ne ya ɗaukaka a kan al'arshi istawa ay ala wartafa a wastaƙarra shi ne ubangiji ya ɗaukaka ya tabbata a saman al'arshinsa wannan magana ya faɗe ta yadda ya faɗe ta a nan har a wurare guda bakwai ya fara da suratul a'raf inna rabbakum allahu khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش سنة يزو يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سنة يزو رعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سنة يزو طه سيتي آه تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سناء فرقان يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش سناء سجدة يتي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون سنيزو يزو سورة الحديد يتي هو الذي خلق السماوات والأرض في وما بينهما في, في ستة أيام ثم استوى على العرش كو إنا ياتي استوى alal arsh ya faɗa ya maimaita sannan ya faɗa a surori da yawa a wurare da yawa cewa shi maɗaukaki ne ya ce sabbi isma rabbika al'a'la wanda shi ne mafi ɗaukaka ya ce makansa wa huwa al'aliyu al'azim shi ne maɗaukaki ya tabbatar makansa da ɗaukaka ƙur'ani in ka kasa shi ka kasa nau'in bayanin ɗaukakar ubangiji akan al'arshinsa da ya yi ba za ka kasa samun bayani kashi ɗari ba kamar da alhafiz ibn al ya faɗa a cikin miftahu da sa'ada akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa da ke tabbatar da wannan bayani kamar yadda imam abu dawud ya ruwaito hadisi kuma hadisi ne mai kyau wajen addu'ar marar lafiya rabbuna alladhi fis sama'i taqaddasa ismuk amruka fis sama' kama rahmatuka fis sama' اجعل رحمتك في الارض وبنجي كيني ربنا الذي في السماء كيني وبنجي موند السماء قرر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذاك ربنا الذي في السماء وبنجي موند شيء السماء كينان ينا فسر عند الله امنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن أكوي حديث مسلم ده بخاري wanda yake cewa ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama ba ku amince mini alhalin ni ne amintaccen wanda a sama yana nufin Allah a hadisin Abu Dawud shi ma hadisi ne mai kyau yace wal arshu fawqa ma wallahu fawqa al arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al arshin ubangiji saman ruwa yake shi kuma ubangiji saman al arshi yake amma fa duk abin da kuke yi ya sani shi yasa duk inda Allah ta'ala ya yi maganan ɗaukakansa sa akan al'arshi to sai ya yi maganan cewa kar ku yi tsammanin yana can bai sa abin da kuke yi ba sai ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa saboda haka kasancewa sai yana sama bai hana yana ko ina amma da iliminsa kamar da mai risala ya ce mai mai risala ya ce wa annahu fawqa arshihi al-majid ta dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi haka in kace Allah ina ko ina da ilimin sa ba abu gama Allah misali amma dan adam yana gane wani abu in aka kusanto mashi wani ko ba haka ba in ka ce wata da yake sama yana tare da mu a nan yana tare da mutanen kano ka yi karya sauko waye sakkwato ko sauka yi kano kenan allah maɗaukakin sarki yana can saman al'arshinsa amma fa yana sane da duk abin da yake gudana a cikin halittunsa na sammai da halittunsa na ƙasa da na ƙasan ƙasa da na can ƙasan teku da na ko'ina da ko'ina kenan ma'iyya da ake cewa ubangiji na tare da mu gaskiya ce ينا tare da ينا yana tare وهو معكم wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء بصير بكل شيء عليم أحسنت so duk ai da ta maganar ɗaukakan al'arshi sai ta yi maganar ilimin ubangiji saboda kar ka ɗauka in baya nan da zatinsa to baya nan da iliminsa a yana ko ina da iliminsa ba abin da kenan yake ɓoyuwa la takfa alaihi khafiya wannan ita ce ma'iya amma ma'iya khassa ita ce Allah na tare da mummunai. Allahumma as-sabirin la tahzan inna Allah ma'ana ko ba haka ba wa huwa binnan eh, ma Musa da Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku su wannan tare ta karfafawa ina tare da wani ba wasu kuna zaune wuri guda kana goyon bayansa ni dai ina tare da shugaban kasa muhammadu Bukhari. ko ba haka ba wani kuma yana tare da jonathan amma da allah wa'inda ke tare da Bukhari dukkan su ne suka taɓa haɗa hannu da shi dukkan su ne ma suka taɓa ganin sa ido da ido amma suna tare da shi to wannan ita ce tare ta karfafawa ta taimako wadda Allah ta'ala yake yi khawas minan nas kamar annabawa da mummunai da waliyai bayan Allah sai Allah ta'ala ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama na Allah ne wa ma fil ardi duk abin da yake kasa kuma na Allah ne wa ma bainahuma duk abin da yake tsakanin su kuma na Allah ne wa ma tahta sara da abin da ke karkashin kasa shi ma na Allah kenan mulkin komai da komai na waye na Allah ne to amma ya bamu kuma ya hore mana kuma ya ce mu sarrafa mu yi amfani da su ashe alkur'ani ya daɗe da nuni cewa akwai taskokin allah a ƙarƙashin ƙasa tun mutane ba su fara haƙo su ba tun mutane ba su san ma'adinai ba tun mutane ba su san fetur ba tun mutane ba su san abubuwan da allah ta'ala ya taskace karkashin ƙasa wa'inda yanzu muke cin more su allah ya faɗi yana da su kuma ya ba mu iko za ka tarar da duk wata al'umma wadda ta ci gaba da ɗayan biyu ne ko dai da wasu tone-tone na karkashin ƙasa da ta samo ko kuma da wani ilimi na sarari wanda ta koya lantarkin nan da muke amfani da shi cikin taskokin ƙasa ne don daga cikin ruwa ake nemo shi to akwai kuma na hasken rana kaga na sarari ke hanyoyin sufuri gaba su da na sadarwa duk suna da alaƙa ko dai da taskokin ƙasa ko kuma asirran sarari wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tanade su shi yasa Allah ta'ala ke cewa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazzilhu illa bi qadarin ma'lum ba wani abu a duniya babu wani abu face taskokinsa suna wurin mu amma dai muna saukar da shi ne gwargwadon bukata gwargwadon abinda muka iyakance sananne don haka abinda ba mu sani ba yau wasu za su sani gobe mu kuma abinda muka sani yau a wasu je ba su san shi ba yanzu magana na da nake da amsa kowa imam bukhari a da sai dai ya hau abin hawa yana zagayawa yana ba da karatu wasu taba sanin wani abu wanda za a yi wani turun magana da za a yi ana yi amma yanzu gashi lokacin da nake faɗa da duk unguwan nan ana ji idan an jona live duk duniya ko ina ana iya kallo kuma ana iya saurari kaga wannan ilimi ne wanda a da babu shi to shine wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wa in tajhar bil qawli in ka bayyana maganar ka bayyana fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ma baka so ka boye ubangiji ya san asirri wa akhfa ya san abin da yafi asirri boyewa magana iri uku ce akwai magana ta fili kamar wanda da nake yanzu akwai sirri in duka sai in sirranta ma wani shi kadai ba na so wani ya jiya to wa akfa akwai abin da shi ko bayyana ko da baki na ban motsa na fade shi ina yake kenan a zuci shine Allah ta'ala ke cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ku yi sirri ko ku bayyana abinda ma ke cikin kirjinku akhfa kenan wanda ba ku bayyana ba Allah ya san shi wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wallahu ya'lamu israrahum asirce asircen su Allah ya san su kenan duk waɗannan matakan na bayani guda uku allah ya san su tsaf sannan allah ya san wani abu wanda ya fi su ɓoyuwa akhfa min al akhfa menene shi menene ya fi ɓoyayyen abu ɓoyuwa muka ce magana uku ce wannan na faɗi ga fili wannan na asarta ma wani wannan na ɓoye a zuciyata to me ya fi wannan ɓoyuwa eh ban ji ba niyya yana zuci kenan abin da ban kai ga yin sababan ma san zan yi shi ba watakila nan gaba za ka yi aure ba ka sani kana da mata guda ka yi tsayin ka kai fasto ba ƙari watakila nan gaba za ka ƙara allah ya san in za ka ƙara in ba za ka ƙara ko ba haka ba wato shi da suke ce ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana abin da ba bai faru ba Allah ya san da ya faru ya zai kasance sannan abin da zai faru nan gaba kuma Allah ya sani ya ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni zalika hum laha amilun suna da ta don dangane da ƙur'anin nan suna suna maganganu na fita hayyace Allah ce nan gaba ma akwai su ayyukan da za su yi wanda kila su ma yanzu ba san za su yi su ba walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah ce ba za mu mai da su duniya ba kuma in ma da za mu mayar da su ne abin da suka yi na shi za su maimaita kenan abin da bai faru ba ma kuma ba zai ma faru ba allah ya san inda ya faru ya zai faru allah ɗaya haka ya alamu sirra wa akhfa ya san sirri ya san abin da ya fi sirri Ka kai allahu la ilaha illahu allah ba wanda ya cancanci abota masa in ba shi ba don shi kaɗai ya tattara waɗannan sifofin na girma da ɗaukaka tun daga can da allah ta'ala ya ce ah, آه، بنن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأن شيء كواليفاين أتي الله لا إله إلا وان a haka to babu wanda ya kamata bauta ma in ba shi lahul shi ubangiji duk sunayensa husna ne kai kolin in an dace sunanka ya zama mai kyau ko ba haka ba a ce ma sa'adu ko sa'idu kuma a tarar da kai cikin jin daɗi to wannan dace ne wani an sa masa sa'idu amma shaƙiyu ne ga hakikanin rayuwarsa babu inda ni'ima take a rayuwarsa wata an sa mata hasana in ka kalle ta sai ka sake sai ka kau da kai saboda baka ga inda kyawo yake ba to haka wani suna ne zarumi amma mugun matsoraci ne kuma sunan shi zarumi so a takaice abin da muke son mu ce sunayen mu yan adam in an ci sa'a za su zama su kyau amma shi Allah sunayensa husna ne mafiya kyau ne saboda dukkansu suna bada kamala ta zatinsa kuma kai matuƙa ƙoli ga waɗannan sifofin nasa yana ya wata sifa ta Allah kai ma kana da sifa a ce haka nan sami'u wa huwa sami'ul basir kuma dan adam Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajan nabtali faj'alnahu sami'an basiran amma kai wani irin je ne da kai ina jin kai kai in kana farkon masallacin nan abinda ake faɗa a ƙarshen masallacin nan baka ji to wanda ake faɗa a waje fa basir gani dukkan munan ba mu gani abinda a wajen masallaci sai an buɗe taga to ina ganin naka yaje kaga ashe shi shi ya cancanci zama sami'u na haƙiƙa shi ya cancanci zama basiru na haƙiƙa ne shi yasa ya ce mu kira shi da waɗannan sunayen nasa walillahi asmaul husna fad'uhu biha ku kira shi da waɗannan sunayen ku nemi biyan bukatunku da waɗannan sunayen a wurinsa sunaye ne masu tagomashi a gurinsa waɗanda idan an kira su yana karbawa kuma yana da wasu sunayen da kowa bai sani ba yana da kuma sunayen da yake bance wasu bayansa da sanin su to bayan da Allah ta'ala ya wannan shimfiɗa sai zo mana da kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam daga manzanci zuwa cika. zango na biyu kenan na rayuwar annabi Musa alaihi salatu wassalam na يصدن فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع فتردى wannan kissa ta annabi musa alaihi salatu wassalam kamar da muka faɗa na daga cikin kisoshin da suka yawaita zuwa cikin alkur'ani shi za mu ga ba wani annabin da aka yawaita faɗin sunansa cikin ƙur'ani kamar annabi musa sunansa ne kaɗai ya zo sau 136 cikin alkur'ani sau 100 da nawa sau 136 kuma allah ya faɗe shi kusan duk inda ya maganin kisoshi duk wani wurin da allah ta'ala zai yi maganar labaran annabawa to sai ka tarar da labarin annabi musa yana ciki a nan suratu taha allah tabaraka ta'ala ya ba mu zango na biyu ne daga manzancinsa zuwa cikawa daga aya ta tara zuwa ta casa'in da takwas aya casa'in suna tarihin annabi musa ne shi yasa ba zai yi mu kammala su yau idan ka je suratul qasas zaka ga Allah ta'ala ya ɗauko zango na farko na rayuwarsa ne daga haifuwa ko ba haka ba daga aya ta uku har zuwa ta ashirin da takwas inda Allah ke cewa qala zalika baini wa bainaka ayyabal ajalain yanzu an zo zuwa aure sannan ko sai aka ɗauko zango na biyu falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran sai aka dauko daga annabta har zuwa ayata wato 76 har zuwa aya ta 43 aka zo ta 76 inna qaruna kana min qaumi musa fa baga sai zan kamar duk surar gaba daya ta karkata gami ga tarihin annabi musa alaihi salatu wasalam idan ka je suratul shu'ara ka dauka daga aya ta goma wa iznada rabbuka musa an itil qaumaz zalimin kaga kenan shi ma ya fara daga manzanci suratul shu'ara ba ai magana haifuwarsa sai ka dauko daga manzanci sai aka yi ta tafiya har inda Allah ya halaka fir'auna sittin ta 68 Allah ya ce wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim a surorin da Allah ya faɗi annaba kaman misali kaman a araf a suratul araf Allah ta'ala ya ce summa ba'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i fa zalamu biha aya ta 103 daga nan har aya ta 157 ayoyi 54 duk abin da suke magana ko 55 abin da suke magana tarihin annabi Musa sannan suratu Yunus daga aya ta 75 sun ba'athna min ba'di Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi har zuwa aya ta 93 wal qad bawwa'na bani Isra'ila mu mubawwa'a sidqin duk tarihin annabi Musa ne idan ka zo suratu albakara za ka ga wurare da yawa Allah ta kiran banu Isra'il banu Isra'il labarin annabi Musa ne sannan a ciki Allah ta'ala ce wal qad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bin rusul a cike ce wala kad ja'akum musa bil bayyinati thumma takhastumul ijla da haka suratul baqara ita ma cike take jari annabi musa akwai wuraren da Allah ya faɗe shi kadan kadan yazkur fil kitabi musa suratu maryam a suratu hud akwai ayoyi shida haka dai za mu ga wurare daban kai har ƙasa ƙasa sai da Allah ya ce a cikin hal ataka hadisi musa idan nadahu rabbu bil wadi al muqaddas har ka zo sabbih isma rabbikal ala sai ka ce suhufi ibrahima wa musa ba inda zaka karanta Kur'ani a bada labarai sai labarin annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo saboda me me yasa Allah ta'ala ya yawaita kawo tarihin annabi musa a cikin Kur'ani? abu na farko akwai kamanceceniya matuƙa tsakanin shari'o'in annabawan guda biyu shari'ar annabi musa da shari'ar annabi muhammad alaihi salatu wassalam kusan dai ana iya cewa ba wani addabin da ya zo da shari'a kammalalla kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banda annabi musa shari'a dai cikakkiya dokoki da ka'idodi na rayuwa wanda allah ya shata ma dan adam shi yasa aljannu me suka ce da suka ji karatun qur'ani qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ai akwai isa ba su faɗe shi ba alhalin bayan bayan musa aka yi isa ma suka ce sami samina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yadi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim abu na biyu kusan tarihin annabi musa da gwagwarmayar da ya sha ya bambanta da tarihin sauran annabawa za ka iske annabawan aiko su zuwa ga mutane waɗanda sun yarda da allah ba suna shirka suna bauta ma allah suna bauta ma wani ko kuma suna wata barna kamar mutanen shu'aib da suke zalunci suke yaudara wajen kasuwanci kamar mutanen annabi lot da suke alfasha ta luwaɗi da sauransu ta amma shi annabi musa an aiko shi zuwa ga mutumin da ya ce ana rabbukumul a'la ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani ubangiji in ba ni ba ya ce ma annabi musa لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم daga cikin dalilan da suka yawaita ga hasashe suka yawaita tarihin banu isra'il da gwagwarmaya annabi musa da su domin annabi musa gwagwarmaya biyu ya jama'a ya yi da fir'aun akan kafirci ya yi da banu isra'il mabiyansa akan shakiyanci da ramma mutane mutanen da kuka zo shekara ɗaruruwa ana wahalar da ku ana azabtar da ku aka zo wani karni ya sumunahum su al'azab ya sumunakum su al'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum duk namijin an haifa su kashe in haifi mace su barta suna sa ku aikin wahala ba su biyan ku suna azabtar da ku suna bautar da ku aka kira su zuwa ga gaskiya kuka karba suka kiya Allah ta'ala ya kira ku ya zo ya ce a bugi teku fanfalaka ka fakana kullu firqin ka tsaudil azim teku yayi hanya kuka fita kuna kallo fir'auna ya zo allah ya ce teku ya gami ya halaka shi yace ku dawo duk abin da suka tara na arziki wa aurasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون فرعون ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون دك أكتش سكاري كده جنسو سننكو داوكو تشي يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة موسى منا سو وني أبن جزن وبن جزن نزام دانريك أبوتا بس قال إنكم قوم تجهلون يوشك يوشك يوشك ba wai bayan shekara takwas ko shekara goma ba wajawazna bi bani isra'ila al-bahra suna gama tsallake tekun فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة suna tsallake suka tare da masu bautan gumaka suka ce kai gumakan nan sun ba mu sha musa ka dan san mana wasu yan gumaka da za mu rinka dan bauta su mana suka zo annabi musa suka bashi azaba hadda kazafi suka yi mashi suka ce gwaiwa ce da shi sai da allah ya sa dutse ya gudu da tufafin sai ya tafiya tsirara ana kallo annabin allah saboda allah ya wanke shi ne allah ta alaƙi ya yi walazina amanu la takunu kallazina adaw musa fa barra'ahu allah mimma qalu wa kana inda allah wajiha sannan dan uwansa haruna ya suka ce ai akwai wata dai shi ya kulla makircin kashe shi watakila guba ya sa masa abinci ya ce mutu so kusan banu isra'il suna daga cikin da aka jarabci wannan al'umma da su in muka lura tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawan kainuka yahudawan khaibar yahudawan banu nazir yahudawan banu quraiza sun ba shi top annabi ya sha wuya da su matuƙa duk alkawarin da aka yi da su sai da suka kwance sannan al'ummar annabi har wa yau ita annan tana banu isra'ila na gana mata harka ne yanzu misali a wannan karni tun daga 1947 ya 47 zuwa yau kai tun ma ka ce 1924 uh, tun 1924 zuwa yau sama da shekara 100 yankin Falasɗin da abin da ke kewaye da shi ba karamar azaba banu isra'ila ke gana musu sannan yau al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tattalin arzikinta gaba ɗaya yana hannuwa yana hannun banu isra'il tsaronta yana hannuwa yana hannun banu isra'il to kaga ashe babu mamaki qur'ani ya ta bamu labarin banu isra'il saboda mu shiga taitayin mu mu fahimci wane ne su karanta suratul baqara kawai da suratul a'raf za ka gano su wane ne banu isra'il kuma ya ya kamata al'ummar manzo allah ta yi ta'amuli da su da kusan dai wannan kaɗan ne daga cikin asirran da malamai suke hasashen watakila su ne suka sa allah ta'ala ya yawaita faɗin annabi musa alaihi salatu wassalamu da ba mu labarin sa a cikin ƙur'ani to a wannan sura kamar da muka ce zango na biyu ne aka fara daga annabta zuwa wato ainihin abin da ya biyo bayanta na haɗuwa da fir'auna da halaka fir'auna da rayuwa tare da banu isra'ila daga bai haka kenan idan ka duba kisar annabi musa a cikin ƙurani zango uku ma ya kamata kai mata zango na farko yanayin da aka haife shi a ciki wanda duk da namiji kashewa ake yi da dabarar da allah ya ma mahaifiyarsa ya kubutar da shi da yadda ya dawo da shi gidanta tana shayar da shi ana bata albashi ana mutunta ta ana kyautata mata a matsayin yar jinga yar aiki da yadda ya girma ya zo ya samu wani ɗan tsautsayi ya bugi wani ya shiga ma ɗan uwansa isra'ili sai ya kashe wancan bakibte ya gudu ya bar garin kaga zango na biyu ya shiga shine rayuwar da ya a madiyan inda ya yi aikin jinga ya yi aure matarsa ta haifu ya zo da jinjiri akan hanya to nan zango na uku zai fara shine na annabta to zango na hudu shine bayan ya gama wato hatsaniya da fir'auna allah har ka fir'auna rayuwar da ya da banu isra'ila yana ta tarayya da su har sai da suka shekara arba'in suna ɗemuwa a cikin daji saboda saba ma allah yanzu zango nawa muka samu kenan zango hudu to za mu ga wannan sura zango biyu ne take magana wa hal ataka hadithu musa allah ya ce shin ko labarin musa ya zo maka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ba tambaya ce ta istifhami duk inda ka ji allah ta'ala yana tambayar annabinsa ba ansa yake nema ba tambaya ce ta jan hankali kamar ka ce mutum shin ka ji labarin abin da ya faru jiya sai menene ya faru ka jawo hankalinsa ko ba haka ba wahal ataka hadisi musa shin labarin musa ya zo maka izra'a naran ka ba da labarin lokacin da ya ga wuta ya hangi wuta faƙala li ahlihim kusu sai ya ce iyalansa ku saurara ku jira ni ku dakata wato annabi musa ya baro madiyana bayan ya gama aikin jinga na shekara goma a karamkala ka ce kun yi matsaya shekara goma ne ko a to ai mun samu ingantaccen hadisi a karan kallon mun samu ingantaccen hadisi wanda ya ce ya cika shekara goma don haka ka hutar da ka hutar da wa'annan malamai eh shekara goma ya yi sai dai wasu malaman tarihi sun ce bayan su sai da ya koma wasu shekaru goma sha takwas yana zaman raɗin kansa da iyalinsa sannan ya baro amma dai ba wata hujja kan wannan ya dai gama aikin jinga ya ce a bar shi ya dawo gida nan za ka gane wato son ƙasa ɗabi'a ce ƙasar da ka barta a tsorace ka yi kisan kai kun ba a manta da kai ba ka ta yi wani gari an tarbe ka mutanen kirki har an baka aure kaga inda ba don kishin ƙasa da son ƙasa ba a sai kai zaman ka can ko ba ka to amma kishin ƙasa son ƙasa abu ne da allah ya halicce cikin ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita makka ya waiwaya yace yace duk duniya ba garin da yake so wallahi kamar ki in ba don an kore ni ba wallahi ba zan fita ba sai Allah ya masa bishara ce innal ladhi farada alayka alquran laradduka ila ma'rifati ai zaka dawo amma zaka dawo ka ci garin ba za ka buƙaci zaman garin ba saboda yanzu Allah ya maka musaya ya baka madina ya baka muhajar ya baka wurin hijira inda ya tabbata ladarka ta tabbata za ka zauna can ka mutu can ka tashi cikin muhajirai saboda falalan hijira kuma wannan shi yasa za mu ga sahabbai da suka baro maka sun yi ta rashin lafiya garin ku ba inda kake so kamar sa ƙasar ku ba wadda take da daraja a zuciyarka ka batta sannan kai ba ka da inda kake da girma da daraja sai nan inda ka je bako kake sai an rika maka tambayoyi ina ka fito ya aka yi kaza ina passport ina visa ko ba haka ba ana tarainiya da kai amma kasar ku kasar ku ce to shi yasa ba inda ya kamata kai guri da alkhairi kamar kasar ku ba inda ya kamata kai kokarin karaya kamar kasar ku amma a ce dukiya in ka samu waje zaka kai ka zuba ta halas ka kai ka zuba haram ka kai ka zuba wannan nuna babu kishin ƙasa so halastaccen ɗa shine wanda yake son gidansu shine wanda yake son unguwarsu shine wanda yake son makarantarsu shine wanda yake son garinsu shine wanda yake son jiharsu shine wanda yake son ƙasarsu in ka tashi kana fara buɗe ido mahaifiyarka kake fara gani shi za ka saboda sabo da sai yaro ya fara ƙiuya in ba ita ba sai yarsa ko wansa ko mai aikin gidan saboda su ya saba gani ku gane ko a hankali in aka fara fita da shi waje sai ya fara sabawa da jama'a sai ya fara tarbar mutane sai ya fara sanin unguwa in ya fara iya tafiya sai ya fara samun abokan wasa ko wata unguwa aka kai shi zai kwana sai ya fara kewarsu har da mafarkinsu yake kaga ya fara kishin unguwa da 'yan unguwa ta kai mu bayan yana saurayi in ya ji an zagi unguwarsu ya tada jijiyoyi ya faɗa ya za a zagi unguwarsu wannan faɗa biya ce jama'a da Allah ya halitta a cikin mu Allah bai halitta maka abin da bai da shi sai ya zama to a hankali a hankali kana son garin ku in yanzu aka ce babu inda aka iya karatun qur'ani kamar gari kaza kuma garin ku ne sai ka ji wani wata murna ta kama ka ko da kai ba makarancin qur'ani bane kishin kenan to in kai sha-sha-sha ne aka ce an ci kwallo an cinye najeriya da kwallo sai ka fashe da kuka na taɓa jin labarin wanda ya kashe kansa akan an ci garinsu da kwallo kaga wannan sakare ke dama akwai daɗin da ya fi a ce garinku ya fi ko'ina bunƙasar tattalin arziki ya fi ko'ina zaman lafiya an fi ko'ina ibada an fi ko'ina kyautatawa yanzu me nake faɗa muku dangane da 'yan sudan a kwanakin baya kuma cikin azumin nan ba ne cikin azumin nan ne nake baku labarin wanda tayarsa ta fashe a hanyar dubai kafin azumi ne ko a karatun sayar bukari ko duk duniya wanda za ka yi ba da karimci ko ma bayan ɗan sudan ne to akwai murna da tafi a ce garin ku an fi ko ina karimci bayan na kammala karatu sudan sai da na shekara ashirin daga 1990 zuwa 2010 sannan allah ya koma kai da sudan a wannan shekaru ashirin din na shiga ƙasa ƙasa ƙasa masu airport sun fi ashirin wallahi ran da na sauka sudan aka karɓi fasfo na da kallon da ma'aikacin fasfo ya yi min da maganganun da ya faɗa min sai na kusa in yi kwalla sai na tuna ashe duk yawon duniya da nake na bar gidanmu gashi nan ahlan wa sahlan halaltum ahlan nazaltum fi diyarikum maganganu masu daɗi gida ka iso bai san ni ba bai san daga inda na fito ba amma ɗabi'a ce cikin jinin jikinsu karimci akwai abin murna ga ɗansu da irin a faɗi wannan magana saboda allah kai kuma garinku a ce ba inda da barayi irin garinku misali kun fi ko ina fa wannan abin haushi ne to menene kishi kishi shine mu kari mu gyara kishi shine duk inda kaga alheri ka jawo ma al'ummar ka shi duk inda kaga sharri ka nisantar da shi daga jama'ar ka wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma yan uwansa da yana dawa ta'if aka ce ga mala'ikan duwatsu in ka bada izini duk murdar ka ke su sai ce ina ya ce allah idan baka yi musu rabon musulunta ba to ai zai yi su haifi 'ya'yan da su za su musulunta kuma da ya haƙuri da su ɗin duk ƙarshe me ya faru duk sun musulunta wannan shine abin da na taɓa baku labari muhammad mutawalli sha'arawi rahimahullah ta'ala ya faɗa ma wani irin masu kishirwan jini ɗin nan wanda ba abin da suke so illai a kashe mutane suna ganin addini ne ya ce masa idan na baka bom na ce ka jefa gidan rawa za ka jefa ya ce kwarai kuwa ya ce saboda mi ya ce ai su masu ma'asi ne ya ce in sun mutu ina za suna ya ce wuta ya ce to shedan ina yake son su je ya ce wuta ya ce to kai ka da shedan ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga gawar bai yahudi ana wuce da ita kuka yayi aka ce saboda me ya manzo Allah wannan bai yahudi ne ya ce na yi bakin ciki ya kubce min gashi can zai je wuta manzo Allah ya fi son da Allah zai kara mashi wata daya a ci gaba da wa'azi ko da zai musulunta amma kai ka fi son ya mutu ya je wuta to kai ba jeka da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah rahama ne ga talikai mai kishin su mai kaunar su mai isar da alkhairi zuwa gare su annabi Musa da ya zo da iyalansa sai Allah ya ce masa ya ce in um, inni anastu nara ya ce mai iyalansa ku saurara na hangi wata wuta la'alli atikum min ghabi qabsin ku jira watakila zan zo muku da wani kyankyashe au ajidu ala nari hudan ko in samu mai nuna mini hanya wannan ya nuna annabi Musa ya ɓace hanya a lokaci. ku dubi kaddarorin ubangiji yana tare da matarsa ubangiji na son ganawa da shi sai ya batar da shi hanya a can sai ya hangi haske yana tsammanin wuta ce sai ya ce ma iyalinsa jira ina zuwa don me don ba da ita ake son ganawar ba da ya je ya karɓo annabta sai ya roƙa mawa sai ya roƙa mata ya ce Allah tare da mata ta nake a bata ya roƙa mawa ya roƙa ma wanda baya dan ka duba kaddarorin ubangiji yadda Allah yake tsara abubuwansa falamma ataha nudiya ya Musa lokacin da ya zo wurin hasken nan da yake tsammanin wuta ce sai aka kira shi aka ce masa ya musa inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil wadil tuwa to wannan aya kam ta fi karfin fassara dan wannan lokaci da kuke nuna mini yayi da aka mu bari gaba ɗaya ayoyin mu sake ɗaukar su gobe sai mu ga abin da Allah zai bada iko a cikin fassaran su Allah ka mana gam da katar ka samu gama lafiya ka samu cika da imani ka sa kalmar shahada ta zamo ita ce karshen furucinmu allah ka saukar da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya da ɗaukakar addini a wannan ƙasa allah ka saukan mana da damana mai albarka ka cika mana wannan wata da rahama da gafara ka sa mu yi daidai da lailatul qadari ka garbi ayyukan da muke gaba daya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين